gaskiya ne ah, an kama shi chairman na anpp na borno state kuma duk ba wani abu ya kawo ka dai magana ce ta a kan zarge-zarge da akan yi ko kuma ka ji labari na wajen tsaro na ƙasa to yana hannunmu yanzu kuma ana bincike idan an gama bincike ana iya sanar da jama'a ko kuma 'yan jarida kamar yadda muka ga ya dace a yi turan kaɗe kamar tun yaushe aka kame wannan shugaban jam'iyyar anpp an kama shi wajen kwana uku ko hudu da ya wuce wato zan da iya cewa turan da aka wannan madata suka kai hari gidansa kenan to ni dai na san kama shi kwana hudu ko uku da ya wuce to ranka akwai wani bayanai kuma da muke samu na cewa jami'an ku suna nan suna gudanar da bincike a wasu wurare a cikin birnin Maiduguri a musamman ma a wannan anguwa da ake cewa Bulabulin Garnam ranka da ku za ka yi mana karin haske kan yadda binciken ku yake gudana wannan wuri eh to bincike kan akan wannan unguwa ta Bulabulin Ganaram bincike an riga an gama abin da ake ciki shine yanzu ana yaki da ta'addanci da ke wakana a wajejen wajajen wannan wurare ah, mun lura kuma bincike ya nuna mana cewa mafi yawan mutanen da ke cikin wannan unguwa sun riga sun bar unguwai saboda ayyukan bata gari na membobin boko haram sun rubuta masu takardu suna ba su gargaɗi cewa kowa ya bar gidan shi wasu kuma mutane da suka ga cewa sun fara shiga unguwa suna zama mutane da dama sun ba unguwai so yanzu kusan duk wanda ka gani a wannan unguwa a membobi ne na boko haram saboda haka muna operation a wurin yanzu haka mun ɗauki unguwai gaba ɗaya mun danne kuma dukkan wani kwaram da ke wurin in an same shi za a kame shi in kuma ya halbi aka harba wasu da dama daga cikinsu sun rasa rayukansu kamar a iya cewa mutane nawa ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan barin wuta da aka rige da jami'an ku da kuma 'ya'yan wannan kungiya to ka san mu anan soja ba shi daukar gawar fara in ka gama da gawa to kila kadara ce ta hau ɗaya daga cikin abokan aikinmu wannan kuma sai yin bincika gaya maka to kamar daga bangaren kwakwa wanda ya rasa ransa ko mai samu rauni a ga yanzu babu ba sa ga wannan to kamar akwai abubuwan da ku gano a waɗannan anguwan da kuka je wannan samame? Eh an samu makamai da dama kuma lokaci an yi bayani ga 'yan jarida an samu bindigogi na AK-47 rifles an samu bama-bamai an samu kayan da ake yin bombs da su wato IED kuma wasu daga cikin su wanda aka samu an kama su wasu kuma sun rasa rayukansu wajen harbe halbe da aka yi tsakanin su da ah, abokan aikinmu kamar mutane na kuwa kame ah, ga yanzu kam tun da operation din ana cikin yi ne an fara wajen kwana uku da ya wuce kuma mun danna wurin za a tsaya ba zuwa za a yi ba kawai a dawo nan za a zauna kusan famanan har zuwa wani lokacin da aka tabbatar dukkan wani dan bata gari da ke wurin an dr da akwai batun da ake yi na cewa kamar waɗannan 'ya'yan ƙungiya masu ɗauke da bindigogi wasu suna sa kayan mata don shigan bultu kamar kun gano irin waɗannan eh tuntuni mun gano irin waɗannan kuma wannan ma irin wannan deception da suke yi yaudarar jama'a da ake ana shigowa din taka mun riga mun gaya ma jama'a don su sani kuma dukkan waɗanda ke aiki tare da mu kowa ya san haka kuma muna ɗaukan mataki akan haka kuma muna samun nasara cikin yarda Allah